jama musulmi mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga nan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci ne na asabar 22 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina yau shekara 1446 daidai da 22 ga watan uku shekarar Bature 2025 wannan kuma shi ne darasi na ɗari da biyu insha Allah na majalisin alkur'ani mai girma da muke gabatar da tafsirinsa a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin ma'abota alkur'ani idan ba manta ba ba mu gushe ba muna kan ayoyi da Allah ke labarta mana kabiya game da bajidadinsa Ibrahim Khalilullah jira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma tarihin yadda ya sake wato ginin ɗakin Ka'aba har aka shar'anta ibadoji na aikin hajji mun ji irin maganganu da malamai suka yi game da ainihin wato wannan a yau za mu karkare aya insha Allah sai dai kafin sannan kamar yadda muka saba za mu fara sauraron ainihin wato waɗannan ayoyi a matsayin wato mawancin kunnuwa da kuma abin neman albarka da ayoyin Allah alaran mafalle ta da shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إن إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بارك ba فيك جنب من شبه منجي إرم ودنان ولا ولا da annaban Allah Ibrahim alaihi salam ya rinka yi da shi da ɗansa Ismail alaihi salamu a lokacin da suke aikin tada wannan gini na Ka'aba har suka kammala ginin suka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya nuna musu waɗannan ayyuka na aikin hajji a aikace mun ji malamai suka yi fassara cewa nan ne Allah ya turo mala'ika Jibril ya zo ya koya mishi waɗannan manafik na yin wato alhaji to daga ƙarshe sai ya rinka cewa wa tub alaina ya Allah kai mana aikin tuba ba nan sai malamai suka fara magana akan cewa shin wannan addu'a da annabi Ibrahim da annabi Ismail suke yi cewa ya Allah kai mana aikin tuba sun yi wani laifi ne? Ku tsaya ku lura da kyau. Don mutumin da zai zo ya ce ya tuba, me zai kai shi zuwa ga yin haka? Ya aikata wani laifi. To kuma waɗannan annabawa ne daga cikin annabawan Allah, kuma sanannen abu ne cewa annabawa ba a ne, ba sa saba wa Allah. to me ya kawo zancen cewa wasu ba alaina ga shi sai malam yake cewa uktulifa fi ma'ana qawli ibrahima wa isma'ila alayhi assalam wa tuba alaina malamai suka yi sabani suka yi wa juna ƙarin ilimi da suka zo wajen fassara fatin annabi ibrahim da isma'il cewa allah kai mana aikin tuba wa hum anbiya'u ma'sumuna alhalin kuma kowa ya san waɗannan guda biyu annabawa ne annabawa kuma Allah ya kare su daga su mushi sako ina fata an gane qalat fa'ifa wasu sashi daga cikin malamai sai suka dubi fassarar ta wannan nahiya suka ce qalabani التثبيت والدوام لا أنهما كان لهما ذنب abinda wannan tuban da suke roƙo yake fassaruwa zuwa gare shi shine Allah ya dawwamar da su akan wato ci gaba da yi mishi biyayya Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su kuma akan abin da yake daidai shine ma'anan wasu alaina da suka faɗi a nan kaga an fassara da wannan to za a iya gane cewa eh lallai ba wai dan sun yi wani laifi ne yasa suke cewa Allah ya musu aikin tuba ba ina fatan jama'a gane wasu malamai da suka zo su kuma suka dubi fassarar waɗannan malaman suka ce eh tabbas abu ne mai kyau a fassara cewa suna roƙon Allah ne ya tabbatar da su akan daidai ya kuma dawwamar da su akan yi wa Allah da fassara ce hasan wa ahsanu minhu sai dai akwai fassarar da zai fi ta kyau ina fata an gane wanne ne wanda ya fi wannan fassarar kyau suka ce annahuma lamma arafa almanasika wa banaya albayta yayin da suka gama ginin gidan ɗakin Ka'aba kenan ko kuma aka gama gwada musu wuraren da za a rinka ibadan hajji har mala'ika ya tambaye shi yace mishi arafta ka fahimta yace na'am yace wa min wa min samma sumiya arafat daga nan aka rinka kiran wajen arafat ko to arada an ya sunna linnasi sai suka so su nuna wa mutane sunnar da za su rinka koyi da shi in suka zo aikin hajji wato ashe su ba wai karan kansu ne ba a koya wa mutanen da za su rinka zuwa aikin suke yi cewa bayan kun yi wannan ibada kun gama kewaye ɗakin ka'aba kun gama sa'ayi safa da marwa kun je mina kun je an yi wato mas'ar kun je arafat kun dawo kun yi jamarat an kammala aikin hajji gaba ɗaya sai ku raka da neman Allah ya gafarta musu ina fatan jama'a kaga min babu ta'alim kenan amma ba wai su ne masu laifi ko masu zunubi tare da cewa kowane bawa ko da bai yi laifi bai kuma yana buƙatan gafaran Allah madaukakin sarki ina fatan jama'a gane shi yasa ba ku ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tare da ismar shi kuma da falalan shi da fifikon shi akan dukkanin halittu ina fata fahimta dukkan halittu annabi na da fifiko a kansu matsayi ko a wajen Allah to babu wanda yake jayayya da manzon Allah wajen yin kafada da shi annabi ya tsere wa kowa ya keta kowa sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma saboda darajar da ke cikin mutum ya samu gafaran Allah na musamman to a kullum yana tuba zuwa ga Allah kaudari wannan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to kaga shi ma yana koya mana mu al'umman shi in har shi ne irin wannan daraja da matsayin zai rika cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi a kunna yaumi sau ɗai to mu ma ya kamata a ce mu zage dan kenan mu dage wajen neman gafara Allah mu da muke kwana mu tashi cikin sabon Allah an gane wannan da ke ko to tarbiyya ne wani lokacin a matsayinka na babba ko a matsayinka na mai gida ko a matsayinka na uba za ka ga kana aikata wasu abubuwa ba don kai kanka ba sai don ka koya wa na ƙasa da kai ‘ya'yanka da yaranka da an yi wato waɗanda suke ƙarƙashinka cewa ga yadda ya kamata su ɗauki rayuwa Zama an gano wannan da kyau ko da ka waɗannan malaman suka ce ta wannan fuskar ya fi wato can fassara fiye da wancan ta farko tare da wancan ɗin ma fassara ne mai kyau an gano wannan da kyau ko da haka suka ce wa ahsan minhu annahuma lamma arafa al-manasika wa bayyana al arada an yasunna lin sai suka so su sunnanta wa mutane wa yu'arrifahum sannan kuma su sanar da mutane su koya musu anna zalika cewa duk wanda Allah ya kai shi irin wancan waje wa tilkal mawadi'a da irin waɗannan gurare da ake ibadan hajji makanu tanassul min az-dunubi wa talabi tauba wuri ne da mutum zai samu dama ya roki Allah ya kankare mai zunuban shi gaba ɗaya kuma Allah ya yafe mishi da haka daga cikin abubuwan da ya kamata ka dage wajen roka in ka je can shine ka dage da roƙon Allah ya gafarta maka ina fatan jama'a an wa qila wasu malamai kuma da suka zo su ma suka ƙara duban fassarar sai su ma suka ɗauki wani ɓangare ko ta wata nahiyar daban suka ce alma'ana wa tub ala zalamata minna abinda fassarar ke fassaruwa zuwa gare shi shine ya Allah daga cikin wato ‘ya'ya da zura'anmu waɗanda za su zama sun kauce hanya ta hanyar shaidan ya kauda su to idan sun dawo cikin hayyacinsu suka dawo kan tafarki na daidai to Allah ka gafarta musu daga baya ina fata an gane kenan sai zan sun neman wa wato waɗanda za su yi saƙo daga cikin zura'ansu gafara sun kafin masu zo وقد مر الكلام في عصمة الأنبياء ما لا يتي بتو game da cewa annabawa ma'asumai ne ya riga ya gabata abin da ake nufi da isman annabawa shine basa zakewa zakke saban Allah da ganganci amma kuskure ba wanda ya fi karfin yayin wato yi kuskure sai sa annabawa da dama sun yi kusakurai gaba gare su annabi adam kuskuren shi ma yasa aka fitar da shi daga aljanna ina fata an gane amma isma ne na ba za su nufi sama wa Allah da shi ba irin yadda mu muke yi ina fata an gane amma wani abu zai iya yi yayi tunanin bari yayi kaza sai ya zama abin kuskure to wannan ba wanda ba wanda ya kubuta daga yin haka jama'an gano wani da ko har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kubuta daga yin haka ba a irin shi ne ka ji Allah madaukakin sarki ya rinka yin wasu yi mushi tambihi lokaci bayan lokaci a cikin alkur'ani bibi alal misali faɗin Allah madaukakin sarki afa Allahu anka lima azin afa Allahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina kafaru wa ta'lama al-kafirin gaba da kabiyan birtunoni yaƙi ne da aka kama a yaƙin bajar. ina fata fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawaran sahabbai suka ba shi shawarwari daban-daban mun ji irin misalin shawara ko Abubakar ne kadai yake da shawaran cewa Tunda yan uwanmu ne kuma Allah ya ba mu nasara a kansu a rabu da su kawai ci gaba ina fata an gane amma su Umar da su Aliyu suka ce a waɗannan marasa mutuncin nan ba irin wulaƙanta mu da basu yi ba a kan mun shiga addinin Allah yau kuma sai Allah ya ba mu iko a kansu mu kama su kamun kajin kuku kuma a kyara matsiyata ajillah na a aika da su lahira kawai kowa ya je gaya wa Allah abin da ya kawo shi Umar ya ce a ba kowa dan uwan shi ya gigara musu wuka a makogoro ya kashe shi Umar kenan babu wasa Ali ya ce kai naka ma wasa ne a kai su daji busasshen daji a ɗaura shegu a jikin bishiya a watsa musu fetur ta a da a ƙara kai manzo Allah sai ga waɗannan ra'ayi sun yi zafi to da yake shi kuma dama Allah ya sifanta shi yana da sauƙin yanayi an gane wannan da kyau ko a menene fadima rahmatin min Allah linka lahum manzo Allah yana da sauƙi لقد جاءكم min من azizun عزيز ma ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف da haka manzo Allah yana da sauƙin hali cikin shawarwarin da Allah wanne ne ya fi sauƙi na abubakar na ka sai maza Allah ya karkata akan ra'ayin shi ya ka sai ce bi tarhabu antum tulaqa an sallame ku ku bi? kun dai kunya ina ba ta fahimta to shine sai Allah madaukakin sarki ashe wannan abin da annabi ya kuskure abin da ya kamata irin waɗannan marasa mutunci nan ba kyale sai ya kamata a yi ba a aika da su lahira kawai shine sai Allah madaukakin sarki zai nuna mashi kuskuren amma sai aka fara mishi irin na ɗan leye afallahu anka kaka damu magana nan da za mu faɗi mai da mun yafe maka ba laifi bane in dai a wajen Musa Allah ne mun yafe maka amma lima abin talau dan me zaka ce su kai hatta ya tabayyana laka alladina sadaku har sai ka gano su wane ne masu gaskiya za su tuba su koma mata alamar kafiri alkalibi ina fata an gane ya Allah ran ma yau kai su jara ne ko <laughs> barakallahu fi Za haka kaga a nan gayan abin da ka ce manzo Allah ya shine ya kuskure jama'a an gane wannan da ke ko ga wani waje can ma Allah ya ce amma ya tasalu abasa afwa abasa abasa wa tawalla hmm. an ja'ahu al-a'ma وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى ما أنا وترانني وسبع جيسك suka zo الله صلى الله عليه وسلم جبان زوى سوء Akwai wani مكاهو da ya zo yana son annabi ya bashi kalma ya musulunta a koya mushi addini to sai annabi ya ji labarin da wasu manyan baki sun zo waɗanda manyan mutane ne a cikin al'ummarsu annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya nufi bari ya yi amfani da wannan dama waɗancan manyan idan ya tsallane su a dawo wajen wannan miskinan. an gane wannan da ko da aka ce annabi ya ta kokarin ya saurari waɗancan shi kuma wannan miskini yana ta cewa ya manzan Allah na zo a koya min addinin Allah shi kuma yana ta ganin kai waɗancan za su fi yi wa addini hidima in sun koma garinsu ma mutane da yawa za su musulunta karkashin su kun gane ma'aunin da ya duba amma sai da Allah ya ce mushi abasa wa tawalla Ko oh, kun ga dai annabin mu yau ma ya ƙara yin kuskure ga mutumin da ya zo da gaske shi yake son ya musulunta amma yana ta kauda kanshi daga gare shi an ja a ama saboda ya ga wannan makaho ne amma yuzuri kala Allah ya zakka sai me yasa sheka ka ne yake da imani da musulunta na gaskiya waɗannan kawai sun zo ne kawai dai a je dan su ba da gaske suke ba misali ko kaga nan ma Allah ya nuna mai kuskuren shi kenan wannan yake tabbatar da wato matsayi na Allah to Allah ne kadai ya tantance shi da ka duk wanda ba Allah ba to bai wuce ya yi kuskure ba kuma Allah ya nuna mai kuskuren shi yasa har manzan Allah har sauran manzanni amma kamar yadda nake idan aka ce isma wa ana nufin wanda zai buƙaci safan Allah da ganganci to waɗannan annabawa Allah ya kiyaye ko mun gane abin nufi a nan ko to don haka waɗannan annabawan da ana cewa ba za su yi sakurai ba ne shi yasa har annabi ibrahim ranar tashin alkiyama aka je aka nemi ya kawo agaji ya je ya gaya wa Allah Allah bayan ka tsin wahala a zo a yi misali sai a je a nemi wato a menene za a ce ina malam bahaushe ne me za a nema ne a nema agaji ya so yawa ran ma ya ara wata <laughs> za a nemi agajin shi zai ya gaya wa ya zai nemi wa mutane tsofi a wajen Allah me zai ce sai sai ne sani bi ahli ina a yau ban isa ba ni da na taɓa yin karya uku a rayuwa na ya zan fuskanci Allah a yau ina mata an gane kaji karya uku yake tsoron ya zai fuskanci Allah kai naka karyan kwando na Allah fa kuwa sai ta sai dai rahama wallahi sai dai rahama واعلموا أنه لن ينجو أحدا منكم بعمله إلا أن يتغمد الله بمغفرة منه ورحمة ba wanda zai ce wai aikin shi zai tsiratar da shi wallahi sai fa kawai Allah ya mana aikin gafa kuma ya mana aikin rama to shine ma'anan wattu ba alaina da suka yi domin su koya mana tarbiyya in mun je aikin hajji to mafi girman abin da zamu yawaita roƙon Allah shine mu roƙi Allah ya gafarta mana amma kai ke ɗan duniya yau su in suka je dama Allah ya bamu labari za mu zo mu ji a can gaba su ba su ba suke roƙa Allah ba kawai su Allah ya ba su duniya kawai minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq in suka je su ba abin da suke tsatsawa gaba Allah ba mu duniya kawai kuma misalan haka yanzu gashi ana gani karara wani ma yana roƙon duniya kuma yana ɗaukar kanshi yana nuna wa duniya suna cewa Allah kulu kulu kawai shi an bashi kulu to kada a bashi wani abu kuma wannan ya ishe shi kaga wannan rashin sanin abin da yake damun mutum ne Allah ya kyauta to kun ji wannan shine fassarori da malamai suka yi wanda ya fitar mana da hakikanin ma'anan wasu alaina ya Allah kai mana aikin tuba innaka anta tawwabur rahim lallai kai ne yawan yin tuba wa bayi ne kuma mai nuna jin kai ne ga bayinsa fa'ana an i'adatihi fa'adna annahu ya ce ba sai sun ƙara wannan ba to daga nan ne kuma zamu je aya ta gaba wanda kuma zai ƙara fitan mana wata shafi na ainihin wato ilimi da karatu wanda zai wuce kai tsaye gidan fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wai mu ƙara sauraron karatun aya Allah ya ce rabbana wa lana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim إنك أنت العزيز الحكيم suka ci gaba da addu'a suna cewa rabbana ya ubangijinmu wa ba'at fihim rasula muna roƙonka ka tayar da wani manzo daga cikin su susuwa jama'a gano wannan ne ko kun tuna a baya mun ji malamai sun fassara wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka sun fassara da wa al-arabu larabawa wanda Isma'il ya zo yake rayuwa a cikin su wanda su ne za su zama 'ya'yanshi shi da jikokinshi. shi to sai kuma suka an yi wato ce to ya Allah a cikin waɗannan ɗin da muka roƙe ka dai ib'athihim lamiri nan zai koma kan waɗancan wa min zurriyatina din da suka faɗi kenan to kaga zai ƙara gaskata akan al'arabu in kenan a bisa fassarar waɗancan malamai da haka a cikin larabawa annabi ibrahim da isma'il suke addu'a Allah ya tayar da wani annabi na musamman rasulan wani annabi to nan me yasa annabi ibrahim ya zaɓi ya roƙa wa waɗannan zuri'an bai roƙa wa waɗancan na ishaƙa ba shi wancan domin ya riga ya tabbata Allah ya riga ya mishi wannan albishir cewa zai ainihin azurta shi da ɗa wanda a bayan wannan ɗan zai ƙara samun wasu ƴaƴa da jikoki waɗanda su ma annabawa ne ina fata gane wa min wara'ihim ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حليم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب بارك الله فيك كنت أنا أبايا ميمنة إشارة كيف سنتبه زوا وجه النبي الله النبي إبراهيم يجي كاو je ya ajiye musu sai ya ga gaba ɗaya ba su yi ta kan wannan abincin ba gani yadda suka kane daga kai hannunsu zuwa ga abincin sai abin ya yi wato razana shi daga nan ya gane cewa waɗannan ba mutane ba ne yawa gano wannan da ke ko sai kuma ya fahimci cewa wani saƙo ne daga Allah Allah ya aiko su zo su isar shi shine nan take suka ce mushi eh an aika mu ne zuwa ga wasu ainihin wato mutane malamai suka ce annabi shu'aib da dai abin da za mu zo mu ji a kan gaba insha Allah kan ayoyin to matar shi da ta aikin girki da soya musu nama tana tsaye duk tana jin abubuwan da ake yi sai suka yi mashi albishir cewa kuma muna maka albishir matar ta naka da bata taba haihuwan nan ba faratu kun tuna ta ko to muna maka albishir za ta haifi da sunan dan ma ishaq to ishaq din ma zai rayu shi ma ya haifi wasu ƴaƴa wa min wara'i ishaqa yaqub wanda sunan shi ma yaqub kaji tun kafin a ji labarin har an ji rayuwar da za su yi kuma da irin abin da za su samu kuma Allah ya tabbatar mu cewa za su zama annabawa har wanda za a samu annabawa daga cikin su to kaga ya samu wato assurance daga zura'an ishaq yanzu zura'an isma'il ne yake son su ma a samu makamantan haka jama'a an fahimta ko shi yasa a nan ya kebanta su yace rabbana wa ba'ath fihim rasula ya mu ka aiko musu da wani manzo minhum su ma daga cikin su yatlu alaihim ayatik wanda zai zo yi aikin karantar da su ayoyinka wa yu'allimuhumul kitab sannan ya karantar da su littafinka wanda za ka yi mishi wahayinsa wal hikma kuma ya karantar da su hikima za mu zo mu ji me ce hikima da zai karantar da su malamai suka ce sunna kenan da haka zai karantar da su alkur'ani ya karantar da su sunna ina fatattun da suke cewa wai su ɗan yuna ne su wal min minhum bari Ƙur'ani kuma ya yi hannun riga da su kwata kwata ba su da alaƙa da ƙur'ani ko ta kusa ko ta nesa to a nan ne za mu dan haska su da tutsila insha Allah bai ba ta tsara don an gano wannan da ke ko domin al'amarin su ya fara an yi wato yi wa mutane wato gizau haka har wasu su fara tunanin wai suna da wani nau'in gaskiya ta tare da su wani gaskiya ke da dan kala dan kala wani gaskiya kare? shi amma abin da kai a yau da yake kasan mu ta Najeriya ba ta da ainihin wato regulation a cikin harkar addinin al'umma kowane ma habba wa dabba za a ba shi dama ya saki jelan bakin shi ya ta surukatai abin da ya ga dama ya faɗa kuma intanet a yau ya ba kowa daman ya yatsu a duk inda mutum yake saƙo zai iya kaiwa zuwa gare shi da aka gasu nan sun baza yanar gizo a yau kowane shaidani yana yin wato surukatai yana ihu yana kumfan baki yana faɗan abin da ya ga dama yana suka da nuna cin mutunci ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan qur'ani da yake tinkahon cewa wai shi shi kadai ya yarda da shi da shi a cikin alqur'ani Allah na cewa yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma ya kai dan kala kato man hikima indaka za mu zo mu ji fassarar malamai sun san mu dawa ba ma fassara da kako eh za mu ji ne daga malamai me suka faɗi sannan sai mu ji me makomin waɗancan ɗan kala ƙatar wannan suna ce ku dacewa da su da aka qur'ani yuna ma da ake cewa da su malamai suna inkarin a rinka kiransu da wannan sunan dan me alaka da abu shi kake jinginawa abu to dan da za a jingina musu qur'ani bayan ba su da alaka da qur'ani kaji suna faɗan abinda bakin su ya riya mutu kawai suna yi wato cewa wai shine ma'anan ƙur'ani. Allah ya kyauta Allah ka kare al'ummanka daga yin wato batattu waɗanda suke kai su zuwa gabata to za ku zo ku bi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wannan annabin da zaka tada daga cikin su zai koya musu alqur'ani da sunna wa yuzakkihim dan haka zai zan ya tsarkake su daga dattin shirka da dattin bid'a da dattin sako zai tsarkake su daga waɗannan abubuwa sai suka ce innaka ka azizu al hakim Allah kai ne buwayayye kai ne ainihin wato mafi girma gwani wanda ba wanda ya gwanan ke irin ka ya Allah to wannan manzon za mu zo mu ji wane ne Allah ya kayar a cikin zura'an Isma'il da ya zama shine wato karɓar addu'an wannan addu'an da Allah ya musu ba kowa ba ne shi ne muhammadu ɗan amina baban zara ko eh in ji wani mawaƙi mai yaban manzan Allah mala yace kauluhu ta'ala fadan Allah madaukakin sarki rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum ya Allah ka tada wani manzo daga cikin su kai tsaye malam qurtubi yi wata wata ba yace ya'ni muhammadan sallallahu alaihi wanda ake nufi a nan kai tsaye annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam kai wasi qira'ati ubay akwai wani sahabi da ake cewa ubayyu dan ka'ab yana da wata qira'a da ya ruwaito na wannan aya wanda karara ya fito da karatun ga yadda yake karantawa rabbana wa ba'ath fi akhirihim rasulan minhum aje da yake karantawa ya Allah ka tayar da wani manzo a ƙarshen wanda zai zama wato zai rinka musu wa'azi yana karantar da su alqur'ani yana karantar da su sunna to kaga wane ne annabin da ya taso daga ƙarshen shine manzon Allah to waɗannan su ne bayanan da yahudi suke da shi akan cewa akwai wani na musamman da Allah ya yi wa kakansu Ibrahim alkawari zai taso domin dukkan annabawansu sai da suka bada labarin manzon Allah babu wani annabi daga cikin annabawan bani Isra'il da aka ɗaukar mishi da littafi a cikin littattafansu wanda babu bayanin manzon Allah a ciki yasa kuka ga Allah ya tsaya daidai nan gaban yake fito mana da abin cikin wato ruwan sanyi zai dawo ya ci gaba da bamu labarin Yahudawa kun san kan labarin sa ake ko aka tsaya aka ce bari ma mu koma mu bi menene gidan Ibrahim ne shine kaji ake ta waɗannan bayanan to zaka zo ga a can gaba Allah bayan bi ya gama tabbatar mana da waɗannan sai Allah ya ce sun san manzon Allah kama ya aiku na abu na abu. wallahi kamar da suka san yayansu amma fariqa min alladhina utul kitaba la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun sai gaskiya suke a halin sun sani da haka ba sa inkari cewa annabi ba shine annabi ba kawai matsalansu dan ne shi ma ya bauɗe ya je ɗan ɗakin kakansu bai zo daga ɗakinsu ba kaji matsalan shi ne siyar gane wannan da kyau ko Allah ya kiyaye mala yace wa qad rawa Khalid ibn Ma'dan an taɓa uh, samun wani riwaya daga malam Khalid dan Ma'dan sahabin manzan Allah ne Allah ya kara mushi yadda na nafaran min alƙali na biyu sallallahu alaihi wasallam qalu lahu yace wasu tashi daga cikin sahabban manzan Allah jira da amincin Allah ta tabbata gare suka ce wa manzan Allah ya rasulallah, ya manzan Allah akhbirna an nafsika muna son ka ba mu tarihin kanka ba ne mutum wato tarihi ya yi tarihi kenan yau tarihin manzan Allah suke son su ji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya nabi yace na'am lalle to zan ba ku tarihi na ana da'watu abi ibrahim ni ne addu'an babana Ibrahim da ya roƙi Allah Allah ya kayar da wani manzo a cikin waɗannan tsira cikin larabawa to ana da'awatu abi ibrahim ni ne wannan addu'a kuma akwai kuma wani jayayya sannan ba ta kare ba yace wa bushra isa ni ne bisharan da isa dan maryamu ya rinka yi musu kuma an wannan da kyau ko yace wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wanda zai koya musu alkitaba wal hikma to menene alkitab yace alquran idan aka ce alkitab ana nufin alqur'ani wal hikma hikma kuma fa yace al bid-din shine karantar da su addini wal fiqhu fi da kuma fahimtar ma'anan ayoyin alqur'ani wal fahmu alladhi huwa tajiyatun wa nurun min Allah ta'ala wannan fahimtar shine wani haske da wani ainihin wato baiwa da yake zuwa daga Allah madaukakin sarki imamu malik na daga cikin waɗanda suka yi wannan fassara malam abdullahi dan wahab almajirin shi ya ba da labarin wannan fassara wa qala ibn zayd wa qala qatada wa qala ibn zayd ibn zayd shi ma yi irin wannan fassara malam qatada dan bi'ama as-saddusi Allah ya ji kansa baki ɗaya da rahma yace abinda ake nufi da al-hikma sai ce a sunna sunnan Manzan Allah kenan wa bayanu shara'i da kuma bayanin shari'ar manzan Allah Wakila, wasu malamai suka ce al-qada'u wani hukunci ne na musamman sai malam yace wal ma'ana mutaqaribu dukkan waɗannan fassara suna yin wato kama da juna a cikin sunnan Manzan Allah na je karantar da mu fiqhul ibada Sai sa wani lokacin idan ya zo zai yi bayani sai ce ku zo nuna muku aikace haka annabi ya karantar da su sallah aikace haka in yana azumi zai ce ku koyi abin da nake yi haka da zai yi aikin hajji yace ku zo anni ku kuma an gano wannan da ke ko duk waɗannan ayyukan manzon Allah ya karantar da al'umma a cikin fiqhul ibada to su ne sunnan su ne fiqh su ne alqaba'u din kuma an gano wannan da ke ko Allah madaukakin sarki ya samu dace sai ce wa zakihi ay yutahhiruhum min wadar shirki zai tsarkake su daga ainihin wato a daudan shirka yake wannan fasarar ibnu ya yi shi da shi da wasu su wazzakatu dama kalmar azzakatu a larabci at-taqhir shine tsarkakewa يعني ده الله يكي سوى النبي زكاة عنه فوق خذ من أموالهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الله يقول من أموالهم صدقة تطهرهم biha wa tuzakkihim mahalli shani ka yi wato karbar zakka a cikin dukiyoyinsu waɗanda suke da halin a karbar zakka a hannun hannunsu kenan sai ce tufazziruhum biha wanda za a tsarkake su da su wa tuzakkihim shine ma'anar tufazziruhum ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa masu albarka wannan shine ainihin wato tamfoti na karatun da ayan nan da za mu tattauna a kai ke ɗauke da su sauran bayani sai Allah ya kai mu darasi na gobe insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan addinin musulunci kuma waɗanda suke biyayya cikakken biyayya ga biyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a jiya akwai waɗanda suka ce suna da tambayoyi ko duk da dai ba su yi shi ba da ɗaya kuma an aiko da shi to ina jin za mu dai yi haƙuri kin Allah kai mu gobe sai mu karanta mana tambayan mu ji tambayan kuma mu ga abin da muka sani a kan su insha Allah Allah ubangiji muke riko ya dakatar da mu zuwa ga abin da yake daidai abin da yake so kuma ya yarda da shi muna yau kowa fatan alkhairi a nan muke ainihin wato sake addu'a ta musamman a yan uwa da suke aiko da daren addu'a muna ƙara addu'a Allah ubangiji ya fi mu sanin su ya fi mu sanin bukatun su Allah ka biya wa kowa daga cikin su bukatun su na alkhairi mu ma da ainihin wato suke baiwa baran addu'o'i mu ma muna da bukatu a wajen ka ya Allah Allah ka biya mana bukatun mu duniya da lahira malaman mu waɗanda suke jinya a cikin ƙasa ko a wajen ƙasa musamman malam Idris Abdulaziz dutsen shi wanda yana kasan Indiya a yanzu haka domin neman wato sauki da lafiya Allah ka ba su lafiya malamin mu mala Abdul Allah ya sa ya dawo gida yana ƙara samun sauki kuma yana godiya ga al'umma da suke ta kai shi addu'a Imam Ahmad Sunna Allah ka ƙara mushi lafiya ka sa jinyan da yayi ya zama kafara gare shi waɗanda su kuma suka zan ainihin wato ciwo ne na sanadin ajalinsu Allah ka ji kansu da rahma ka sa mu ma idan ta mu lokacin ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani waɗanda suke nema wa ƴaƴansu wato addu'a na Allah ya musu albarka Allah ka ba ƴaƴansu albarka ka ba su ainihin abokan rayuwa na gari mazan su su samu mata na gari matan su su samu mazaje masu albarka mu ma ƴaƴanmu ya Allah ka musu albarka ka ɗora su akan tafarki madaidaici tafarki wanda kake so ka yarda da shi ka raba su daga hanyar fata hanyar shaidani da shaidanu Allah ka karba mana waɗannan addu'o'i namu kai mana aikin tuba kai mana aikin gafara da wannan muke cewa subhanakallahu allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi